Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wani la'asariya da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashin Gumel tare nake da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Yau ranar Laraba 21 ga watan Yuni na shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanin labarai. Da sanyin safiyar yau Laraba fada ya sake barkewa tsakanin bangarorin sojin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a sassa daban-daban na Khartoum babban birnin kasar Sudan. Jin kaɗan da cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i 72 da rahotanni suka ce ba a mutunta ba cewar wani ganau. a jiya talata ne wasu falastinawa biyu suka buɗe wuta a wani gidan abinci da gidan mai kusa da mazaunin yahuda da ke gabar yammacin kogin jordan inda suka kashe huda hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka sanar a jiya talatan ne shugaban amurka joe biden ya bayyana takwaransa na kasar china shi jinping a matsayin dan kama karya a jawabin da ya yi a wurin taron bikin tara gudunmawa na jam'iyyar democrat a gaban 'yan jarida kasar birtaniya da haɗin gwiwa kasar ukraine na ɗaukar nauyin wani taron kwanaki biyu na nufin tattaro goyon baya domin sake gina ukraine yadda za ta farfado daga mamayar da rasha ta yi mata tun farkon shekarar da ta gabata to kanan labaran duniya kenan aka saurara cikin shirin za a ji cewa kasar qatar ta haɗa kai da gwamnatin jihar sokoto domin ci gaba da tallafa jihar kan batutuwa masu muhimmanci a wannan karo din sun shigo za su ci gaba da irin wannan taimako ya ƙara faɗaɗa wannan taimako da suke yi ya shahi ilimi lafiya da kuma taimaka ma matasa da iyaye eh, mata haka kuma za a cewa jami'an hukuma a alhazan najeriya sun garzaya zuwa wasu muhimman wuraren aikin haji don tabbatar da komai na tafiya daidai gabanin fara aikin hajin. a dama alhazanmu masu biyayya ne Zan mu zauna da su mu faɗa musu ga dokoki ga sabon tsariwar na yi muna da control a kansu in allah ya da su kauce wa wani tsariwar na shirya ba daga nan za mu kawo muku shirin arewa a yau da kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel to amma fa duk sai mun fara da shan labaran duniya tukunna da sanyin safiyar yau laraba fada ya sake barkewa tsakanin bangarorin sojin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a sassa daban-daban na khartoum babban birnin kasar sudan jin kaɗan da cikar wa'adin yarjejeniyar tsagaita wuta na sa'o'i 72 da rahotanni suka ce ba a mutunta ba cewar wani ganau jin kaɗan kafin cikar wa'adin yarjejeniyar da karfe shida na safiya aka samu labarin barkewar fada a dukkan garuruwa uku na mafi yawancin babban birnin da ke bangaren kogin nilu wato khartoum bahrain da umdurman um, fiye da watanni biyu kenan sojojin sudan da dakarun katta kwana na rsf ke ta gauzawa da juna lamarin da ya kacaccala birnin kasar da haifar da bazuwar tashe-tashen hankula a sassan darfur da sa mutane sama da miliyan biyu suka rabu da gidajensu. a jiya talata ne wasu falastinawa biyu suka bude wuta a wani gidan abinci da gidan mai kusa da mazaunin yahudawa da ke gabar yammacin kogin jordan inda suka kashe yahudawa hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka sanar da kuma yadda tashe-tashen hankulan ke kara kamari a yankin da yahudawa suka mamaye tun bayan ranar da sojojin isra'ila suka kai wani mummunan samami a yankin. yahudawan 'yan kama wuri zauna sun yi kokarin kai harin ramuwar gayya a sassan yankin gabar kogin jordan lamarin da ya haifar da tsoro kada lamarin da ya faru a watan fabrairu ya sake faruwa inda aka lalata gidajen falasɗinawa da dama da lalata motoci da kisan wani ba bafalastine guda wani jami'in na nablus gassan douglas ya ce motoci shakare da yahudawa 'yan kama wuri zauna sun yi takakkiya har garuruwan falasɗinawa da suka hada da garuruwan hawara bait burin da ƙauyukan da kewaye inda suka bankawa motoci da dama wuta da jifa da duwatsu da ƙoƙarin cinnawa gidajen falasɗinawan wuta a nan take dai ba a samu labarin ko wani ya samu mummunan rauni ba yayin faruwar lamarin a jiya talata ne shugaban amurka joe biden ya bayyana takwaransa na china shi jinping a matsayin dan kama karya a jawabin da ya yi a wurin taron bikin tara gudunmawa na jam'iyyar democrat a gaban 'yan jarida da yake magana a yayin bikin tara gudunmawar kuɗi a yankin arewacin california biden ya ce shi ya hasala ne tun bayan faruwar lamarin nan a watan fabrairu lokacin da wani karamin jirgin sojan amurka ya harbo wani balan-balan din china da aka kama yana shawagi a sararin samaniyar amurka aka kuma zarge shi da leƙen asiri biden ya ce abin da ya sa shi jinping ran shi ya ɓaci shine bai san cewa balan-balan ɗin mai akwatuna biyu makare da kayayyakin leƙen asiri da muka harbo yana nan ba To nan ba da jimawa ba hawa zar sake da mana da karashin labaran duniyar amma kafin nan zamu leƙa Najeriya. Inda a yayin da 'yan ƙasar ke cigaba da fama da matsalolin rayuwa wasu gwamnatoci sun himmatu wajen ƙara lalubo hanyoyin sauƙaƙa halin matsi da jama'ar suke ciki. hakan na zuwa ne lokacin da gwamnatin jihar sokoto ta kara neman shigowar kasar qatar domin taimakawa talakawan jihar sokoto da ke arewa maso yammacin najeriya a fannin kawar da fatara ilimi da sauran fannoni daga sokoto muhammad nasir ya aiko mana da wannan rahoto halin matsi da 'yan najeriya suka samu kansu a ciki ya jima yana ce musu tuwa kwarya duk da gwamnatocin da suka gabata da suka sha alwashin kyautata rayukan jama'a sai dai kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu wannan yanayi haɗi da wasu matsaloli kamar rashin tsaro ko kuma cire tallafin man fetur da dai makamantansu ba su rasa nasaba da yadda jama'a ke ta wahala wajen neman sauƙin rayuwa gaskiya sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una jama'a suna cikin wani hali na kakani kai saboda lamarin da mutanen suke ciki yanzu. Rayuwa ta shiga cikin halin akazati ya zama ko da yaushe kannan ka ta gida kannan ka rawa ana jiran ka. Sababbin gwamnatoci da suka kama aiki a jihohi a kasar su ma sun yi zantutuka na kyautata rayukan jama'a da abin da suke samu sai dai kuma wasu na neman shigowar wasu kasashe na duniya domin ƙara samun biyan bukata. gwamnan jihar sokoto ahmad aliyu sokoto wanda ya fitar da ajandodi tara da zai aiki a kansu domin kyautata rayukan jama'a ya nemi ƙara shigowar gwamnatin ƙasar qatar ta hannun jakadanta a najeriya dr ali bin ganem alhijri domin ƙara sauƙaƙa halin da jama'a suke ciki da yake hukumar ƙididdiga ta najeriya ta sha ayyana jihar a zaman mafi talauci kuma kamar yadda muka sani ba sabon abu ba ne ƙasar qatar tana cikin kasashen duniya waɗanda ke taimaka ma bayan allah waɗanda abbasu da galihu a nan jihar sokoto sun taimaka kwarai da gaske wajen taimaka ma marayu da kuma sauran bayan Allah a wannan karo din sun shigo za su ci gaba da irin wannan taimako cikin bayanin kuma da ni da shi na roƙe shi ya ƙara faɗaɗa wannan taimako da suke yi ya shahi ƙwadoron da muke da su wanda shahi ilimi lafiya da kuma taimaka ma matasa da eh, mata samun sana'o'in yi a faɗin wannan jiha jakadan katar a najeriya dr alibin ganem alhijri ya ce kasarsa za ta ci gaba da kyakkyawar hulɗa da najeriya da mai taimakawa marasa ƙarfi ya ce da yake akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin kasar katar da jihar sokoto inda ake aiwatar da ayyuka da dama a wannan shekara da ma shekara mai zuwa za su kara ɗinke zumuncin da ke tsakaninsu wannan zuwan da suka yi ya ce sun zo ne hannunsu a buɗe domin su kara baza ayyukan alheri ga talaka dama ƙasar ƙatar ta jima tana bayar da tallafi ga ƙasashen duniya inda jihar sokoto ta yi ta amfana da tallafin da take baiwa marasa galihu a fannoni daban-daban a hujin da ya shafi kawar da fatara kula da kiwon lafiya bunƙasa ilimi da dai makamantansu akan haka ne masu lura da al'amuran yau da kullum ke ganin cewa akwai buƙatar cikakken amfani da tallafin da ake samu daga gare su domin samun biyan buƙatun da aka bayar da tallafin domin shi muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya To a gaida Muhammad Nasir, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga kashi na biyu na labaran duniya. kasar Birtaniya da haɗin goyon ƙasar Ukraine na ɗaukar nauyin wani taron kwanaki biyu da nufin tattaro goyon baya domin sake gina Ukraine. yadda za ta farfado daga mamayar da rasha ta yi mata tun farkon shekarar da ta gabata taron da za a yi shi a yau laraba zuwa gobe alhamis a london ya tattaro shugabannin kasashen duniya 60 da jami'ai daga bangarori masu zaman kansu birtaniya ta ce bangarorin da za a mai da hankali a kansu sun hada da bangaren fasaha sufuri tsaftataccen makamashi aikin gona lafiya da kuma ababen more rayuwa jami'an tsaron gabar ruwan amurka sun ce wani jirgin kasar kanada ya gano wani motsi a ƙarƙashin ruwa a yayin laliban neman wani jirgin karkashin ruwa da ya batan dabo yayin da yake dauke da mutane biyar domin kai su inda burbushin jirgin nan na titanic yake a kasan teku sakamakon motsin da jirgin na kanada mai lamba p3 ya jiyo a karkashin ruwa a yanzu an sake ta kaimi a neman da ake yi duk da dai har yanzu ba a gano komai ba ana ci gaba da wannan nema baya ga dandazon jiragen ruwa da na sama daga kasashe akwai kuma butun-butumi na karkashin ruwa da yanzu haka shi ma ya dukufa a wajen wannan lalube a bangaren da barakuzan jirgin na titanic yake akwai ma kokarin da ake yi na kai kayan agaji a wurin ko da za a yi gamo da katar a gano jirgin mai dauke da mutane. Hawa Sharif kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yayin da ya rage mako guda a gudanar da aikin hajjin bana, jami'an hukumomin alhazai sun garzaya zuwa Mina da Arfa da Musdalifa don tabbatar da komai na tafiya daidai gabanin fara aikin hajjin. Daga ƙasa mai tsarki ga wakilin Hawa Umar da karin bayani. ya sa hukumar alhazai ta najeriya da sauran wakilan hukumar na jihohi suka kai ziyara filin arfa da sauran wurare don tabbatar da an bi tsarin yadda za a yi jigilar alhazai cikin sauki ba tare da an samu cinkoso ba da yake bayani a lokacin ziyarar mai kula da jigilar alhazai a kamfanin masu yin hidima ga alhazai na kasashen afirka waɗanda ba na larabawa ba abubakar banama ya ce za su jajirce wajen tabbatar da cewa an warewa kowace jiha ta najeriya motar da za ta yi jigilar alhazanta zuwa waɗannan wurare a kan lokaci a nasa bangaren mai kula da zirga-zirgar alhazai na hukumar na hakon dr ali tanko ya ce makasudin kai ziyarar shine don tabbatar da cewa komai ya tafi yadda aka tsara ba tare da an cutar da kowa ba muna so ne su shugabanni su ga waɗannan wurare a yayin da babu alhazai za a fahimta yadda tsarin yake kowa kuma ya ga inda masaukinsu yake in an tashi zuwa da alhazai in ga kowa ya san ina ne alhazansa su suke kuma ba za a samu matsaloli ba da yawa. Mataimakin shugaban kula da harkokin aikin hajji na jihar Yobe Muhammad Nasir Yusuf ya ce wannan wani ci gaba ne da aka samu kuma za su tabbatar da sun wayar da kan alhazansu don ganin sun yi abin da ya dace. Wannan tsari ne mai kyau domin mutum ya bakwanci mutane sama da miliyan biyu ba karamin abu bane yana bukatan tsare-tsare da dokoki da ka'idodi kamar yadda suka nuna mana tsarin ya yi kyau kuma za mu yi kokari mu yi complain mu sanar da alhazan mu kuma mu tabbatar sun an bi ka'idojin don a samu a yi haji a cikin kwanciyar hankali ba tare da jin wani rauni ko wani matsala ba insha Allah. A suna na hudu tafi da board member na hukuma alhazan jihar nasara A dama alhazan mu masu biyayya ne. zamu zauna da su mu faɗa musu ga dokoki ga sabon tsarin na yi muna da control a kansu. In Allah ya da ba su kauce wa wani tarwar na shirya ba. A nasa bangaren Bashir Umar Kashira daga jihar Gombe jinjinawa hukumomin kasar saudiya ya yi ina cike da farin ciki lokacin da muka biyo wannan tawaga muka tsaya a mana na ga irin canji da ci gaban da aka samu muka wuce a arafat na ga irin ci gaba da canjin da aka samu yanzu ga mu nan a mustalifa gaskiya fi sabilillahi hukumar saudiya sun cancanci a musu addu'a ta fatan alkhairi saboda sun tsaya suna aiki dare da rana allah saka musu alkhairi su ma hukumar nakon sun cancanci yabo da addu'a ta fatan alkhairi sun kawo ci gaba sosai a tsarin aikin hajji na yan Najeriya. Komi na sai na tafiya bisa tsari ta hanyar da alhaji zai ji daɗi a sauwaƙa masa. Sunana Shehu Muhammad Dan lela daga Sokoto. Dukkan alhazai idan sun kabi tsari da doka da oda akan aiki shi ke kawo a samu nasara na aiki. Don sha Allah kuma za mu gabatar da wannan ga dukkan alhazanmu da jami'an waɗanda daidu ya kamata su jiya domin a kula da wannan umarnin da aka ba su. Wannan abin zai kawo babban nasara sosai saboda cunkoson alhazai da ɗai shi ke kawo matsaloli wajen shiga motoci lokaci da tashi zuwa na zuwa arfa arfa zuwa mustalifa amma muddin an kabi shawarwari waɗanda waɗannan mahukunta suka ba su to insha Allah za a samu nasarar wannan aiki idan za a iya tunawa a lokacin aikin hajji na shekarar 2015 an samu turereniya inda mutane suka rasa ransu sai dai tun daga lokacin an samu gyare-gyare ta yadda ba a bari mutane su je waje sai an yi tsari hawa umar daga makka To a gaida Hawa Umar, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da ake so za a yi zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sauraron wannan shirin da masu sauraron shirye-shiryen mu da suka gabata. To yanzu a nan a Washington DC a goma na cewa karfe 11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 dan majalisar da ya jagoranci shirya dokar kafa hukumar kula da almajirai dr balarabe shehu kakale na bayanai yadda hukumar za ta yi aiki wajen tallafa almajirai da ma yaran da ba sa samun kulawar da ta dace waɗanda ba mamaki suke gararan ba a kan tituna. arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe girman kai sai kwamban tsiya turanci ya tsaya nashi amfani saboda ya zama lugga da ake ta'ammala ita a bai daya a duniya amma dai a ce a najeriya wai mahaddaci kur'ani ya mutum ya zama hafiz ya je wasu ƙasashen duniya a bashi kohi a yi mai tarbo na matakin shugaban ƙasa da hidima ta mutum mai matukar muhimmanci amma daga ya dawo najeriya a najeriya wai jahili ne ina ganin a duniya ina ganin ku ba inda ake walakantar da ma'ilmata na gefe arabiyar islamiyya ƙasa mai yawan al'umma kamar najeriya uh, honorable wannan kalmar ta jahilin nan da ka ambata bacin rai ne yasa kake faɗa ko kuma haka abun yake a zahiri a rubuce haka yake a zahiri haka yake ba a tun muna yara aka gaya mun cewa idan ba ka yi boko ba komi ilimin ka wancan waiwai jahil ne kuma tura mulkin mallaka suka sa shi na cewa idan ba ka certificate ta boko you an illiterate yana a yanzu da yawa akwai makarantun da muka sani misali zan gaya ma na san wata polytechnic a najeriya a department ɗinsu na engineer inda ake fabrication da kuma haɗa karafana da da fidda tara da su kuma fidda jadawali ko sample sample wanda ke koya ma ɗalibai maƙeri ne kuma makarantar almajiri amma saboda baya da certificate ya sauke ya yi abun sai aka ɗauke shi aiki a matsayin labara a matsayin electorate amma shi hukuma mai yan diploma harkar kere-kere sannan akwai inda kuma muka san a secondary school malamin arabiya ya sauke littafai yana karantar da arabiya da islamic studies amma wai saboda baya certificate sai aka ɗauke shi jahili a matsayin labara haka yake a rubuce a tsarin Nigerian policy of education amma shi ne wannan dokar gaskiya za ta yi gyara wani rabu da wato eh, eh, bari mu ajiye hakan amma akwai abu ɗaya da mai muhimmanci ba ka yi magana a kansa ba shi ne tsarin abinci ya za ya ciyar da waɗannan almajirai kai dai kasan inda iyaye suke yi su tura yara kawai ka aifi yara goma ashirin hamsin kawai ka tura su ta gararan ba a kan tituna dokan nan ba ta banji ta yi magana kan iyaye masu tura yara su bar su da malamai ba sa kulawa da yaransu ba akwai wannan sashe na parental responsibility ai dole nauyin iyaye da kuma community responsibility nauyi na al'umma dole su na takarawa akwai gefen da lalle lalle kai uba ko uwa ko haifi yaro kuna da haƙƙi na kulawa da shi da bashi ilimi da sauransu amma wannan ba zai ɗoke wa gwamnati nata nauyi ba tunda al'umma ne gwamnati ne da ake baiwa yaran firamare abinci su ma a ba su abinci da ake gina musu azuzuwa su ma a gina masu sannan kuma na gaya ma wannan tsari da na wannan ita dokar ko hukuma akwai sashe na curriculum din da ba abun da ake fifita kamar sana'o'i kere-kere fasaha kimiyya da noma almajirai din nan daga an samu wannan tsarin ya tafi haka almajiri ba da kasala almajiri ba rago bane za su ci da kansu ci da najeriya don a tsarin wuce makaranta sa ta malami a inda yake ai suna da gonaki a ba su kawai misali taimako na taki da kuma iri da kayan aiki ka ga abincin da su yi abun nan amma tsari na nauyi responsibility na iyaye dole yana nan sai an ci gaba da faɗakar da ilmantarwa da wayar da kan al'umma a arewa amma a ko ko'ina a najeriya nan na cewa ba zai yiwu ka ɗauki yaro ka kai shi yana karami ba kawai ka je akwai inda a tiri na ita wannan dokar na inda za a tantance malamai makarantun su meye kwarewar malami ko kuma shirya da karatun shi kafin ya bude makaranta dole sai an bi wannan tsaruka ba haka kawai ka samu kangon gini ba ko kuma wani guri ka kwaso yara a zube ba wani tsari na tarbiyyar su ciyar da su da kiwon lafiyar su aiki ne mai yawa aiki ne za a ci wa tattaunawa da ba da goyon baya da ku yan jarida ba ku ba ta ku tsokaci ba mutum ɗaya ne ya san ah, misali ah, ah, warwaran matsala ba amma dai an tura mutane ba daya biyu gwamnatin tarayya jihohi a kasashen duniya inda ake irin wannan tsari kamar a indonesia a malaysia da kuma pakistan ni na je makaranta a inda suke da yara dubu goma sha biyar kullum suna dafa buhun shinkafa wajen hamsin wajen ciyar da yaran nan amma suke noma abinsu wannan makaranta ta da kamfani na kere-keren abubuwa guda arba'in kuma ita gwamnati ma ba ta ba ta kokobo amma yaran su ana neman su domin ɗaukar su ayyuka kuma kafa kamfanuka nasu na kansu a kasar indonesia akwai irin su ma a pakistan akwai su a malaysia da kuma sauran kasashe da ake madarasa da kuma irin wannan tsari na karantarwa tsangaya. Wannan doka ya shafi 'ya'ya mata? Kwarai da gaske, mata na ciki. Almajirci an san yara suka cika yi maza, amma da inda ga yaro goma namiji akwai yara mata goma irin su a gida tsarin ya hada da mata da maza gaba daya are zumunta ta mudu sai nishadi sai sharholiya Shirin Arewa a yau ake sauraro daga nan muryar Amurka. Karin farashin litar man fetur da ta bambanta daga jiha zuwa jiha ya fi yin tsada a jihohin Arewa da ke nesa da bakin teku. tsohon babban ma'aikacin kamfanin man fetur na nnpc injiniya sa'ad abubakar abdullahi maji daɗi ya ba da shawarar hanyar da za a iya samun sauƙi abin da ya kamata a yi kaga daman akwai price equalization petroleum development fund da ake yi wanda daman har da kamfani don shi yadda ake aikata biyan kudin transportation wa kowane transporter da ya kawo shi yasa farashin ya zama ɗaya a ko'ina to da bai kamata a yi abrogating wannan ba a kashe shi da ya kamata a yi continuing sai an gyara mana kaduna refinery in an riga an gyara mana to wannan za a yi abrogating nashi amma yanzu da bai kamata a yi haka ba akwai wani long term media da ya kamata a yi tun da yanzu muna da oil fields guda biyu kuma an fara production that is kolmani da kuma can sahara maiduguri to da abinda ya kamata a yi shine a yi refinery Bauchi, Gombe, duguri da Yobe duk za su haɗu su je su sami masu kuɗin mu sai su zo ba wai dole sai an yi babban refinery wanda zai ɗauki shekara uku hudu kafin a yi shi ba. Za a yi yin model ones ƙanana wanda a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu za a iya gama su to ka ga an yi haka dole mu ci gajiyan wannan abin. ba wai dole sai mun jira gwamnati ba tunda yanzu mun gani ga dangote ya yi ga su buwa ɗin. su ma suna yi a taurin south south to dole mu sami wasu masu kuɗi su zo su mana ba wai za mu damu da babban refinery ba a'a a yi eh, eh, model ones kanana da wanda yake za a gama su a cikin shekara ɗaya ko kuma cikin shekara biyu tunda muna da gurɓataccen man kuma ba wai haka kawai ba bayan ma gurɓataccen mai akwai abubuwa da ya kamata manmu zai yi abubuwa da yawa su kwalta su base oil wanda ake eh, injin oil da su grease da su kuma dai akwai ma fertilizer duka wannan za mu iya samo masu kuɗinmu ba wai sai mun jira gwamnati ba masu kuɗi su fito su mana kuma ba za mu ce dole sai sun yi babba ba kaga in babba ne zai ɗau lokaci ba amma in karami ne modest one za ka ga cewa a shekara ɗaya shekara biyu ko shekara ɗaya da rabi za a yi gaga masu sai ka ga mu ma mun fara cin moriyansu. Masu sauraro a nan za mu dakatar da shirin Arewa a yau na wannan mako, makon gobe in Allah ya kai mu za mu dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na sura mu mu Kaya da na shirya kuma na gabatar ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sarakai sai fa ku himmatu don ku gyara kasar ku da gaskiya. To wani haka yake a gaida Nasiru Adamu Yalika yanzu kuma lokacin da zamu zakulo wasu kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel. yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. za kuma mu fara ne da ra'ayin abubakar kawu girgir mai cewa salamun boa hausa muna yi wa sabbin shugabannin tsaro da shugaban najeriya bola ahmad tinubu na bayan garan bawul fatan alkhairi hakika muna musu kyakkyawan zaton za su taka rawar gani duba da cancantar su a ƙarshe muna addu'ar allah ya sa su zama silar kawo ƙarshen matsalar tsaro da ta'addabi ƙasarmu najeriya baki ɗaya. ra'ayi na biye na sani muhammad da unguwar karofin madaki jihar Bauchin tarayyar najeriya mai cewa salam voa hausa hakika kokarin kawar da cin zarafin mata a makarantu da najeriya da unesco ke yi abun farin ciki ne da yabawa allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu a su kuwa malam hamidu kalalabuwa jihar difa jamhuriyar nijar da malam dogo direba kalalabuwa ta suke salamu alaikum VOA Hausa. Muna muku fatan alheri. Mu a yau muna addu'a ga mu Nijar da ma Najeriya kan buƙatar zaman lafiya. Allah ya kawo zaman lafiya a mu Nijar da Najeriya kai har ma da sauran kasashen Afirka baki ɗaya amin summa amin. Sai kuma ra'ayin haɗin gwiwa daga Nuhu mai wanki da guga tashar keji. da yakubu makeri tashar keji birnin gwari da muhammad ahmad usman tungan makeri masu cewa da farko muna addu'ar fatan alkhairi ga shugabannin rundunar tsaro ta najeriya da shugaban ƙasa bola ahmad tinubu ya nada kuma suka fara aiki nan take mu 'yan najeriya sai mu bi su da addu'ar samun nasara a aikin da za su yi ma ƙasar mu najeriya shiko sani mai lange-lange yalwaya wuri cewa yake mun yaba da ƙoƙarin gwamnatin tarayyar najeriya tare da haɗin gwiwar cibiyar majalisar ɗinkin duniya mai kula da harkokin ilimi kimiyya da al'adu UNESCO akan fara tattaunawa domin samun mafita mai ɗorewa game da matsalar cin zarafin mata a makarantu a faɗin ƙasar da fatan Allah ya sa tattaunawar ta cimma nasara. To a gaida Malam Ibrahim, to kafin mu kai ga ƙarshen shirin ga labarai amma wannan karan a takaici. da sanyin safiyar yau laraba fada ya sake barkewa tsakanin bangarorin sojin nan biyu da ba sa ga maciji da juna a sassa daban-daban na kartun babban birnin kasar sudan jim kaɗan da cikar wa'adin yarjejeniyar ta wuta na sa'o'i 72 da rahotanni suka ce ba a mutunta ba cewar wani ganau a jiya talata ne wasu falastinawa biyu suka bude wuta a wani gidan abinci da gidan mai kusa da mazaunin yahuda da ke gabar yammacin kogin jordan inda suka kashe huda hudu da raunata wasu da dama kafin daga bisani su ma a kashe su kamar yadda jami'ai suka sanar a jiya talata ne shugaban amurka joe biden ya bayyana takwaransa na kasar sin wato china shi jinping a matsayin dan kama karya a jawabin da ya yi a wurin taron bikin tara gudunmawa na jam'iyyar democrat a gaban 'yan jarida kasar birtaniya da haɗin gwiwa ƙasar ukraine na ɗaukar nauyin wani taron kwanaki biyu da nufin tattaro goyon baya domin sake gina ukraine yadda za ta farfado daga mamayar da rashi ta yi mata tun farkon shekarar da ta gabata jami'an tsaron gabar ruwan amurka sun ce wani jirgin kasar canada ya gano wani motsi a karkashin ruwa a yayin laluban neman wani jirgin karkashin ruwa da ya yi batan dabo yayin da yake dauke da mutane biyar domin kai su inda burbushin jirgin nan na titanic yake a kasan teku sakamakon motsin da jirgin na canada mai lamba p3 ya jiyo a karkashin ruwa a yanzu an sake saisaita kaimi a neman da ake yi To madalla masu sauraro da haka ne maka karshen shirin namu na yanzu sai kuma mun sake da shirin mu na dare da karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar Kamaru wanda ya daidai karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryenmu da suka gabata sai a ziyarce mu a shafin mu na yanar gizo ta mu na voahausa.com. Yanzu kan amaladin Hauwa Sharif da taimaka wajen kamuku wannan shirin sai kuma Dadi Balawai da ya haɗa Malawi da ya haɗa shirin ya bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Mr. Peter. Daga nan birnin Washington DC ni Sarfila Hashin Gumel nake cewa sai mun sake haɗuwa. Salamu alaikum.